Al'ummar garin lafiya jihar Nasarawa na ci gaba da gargaɗin junansu kan matakan da za su bi wajen kaucewa ci gaba da rasa rayukansu bayan ambaliyar ruwa ya yi sanadin rasa rayukan wasu mutane uku a cikin 'yan kwanakin nan. Tun farko dai hukumar da ke hasashen yanayi a Najeriya ta ba da sanarwar cewa za a samu karuwar ruwan sama da ka iya haddasa ambaliya a wasu jihohin Najeriya. Na leƙa bakin rafin hanyar doma inda mutane uku suka rasa ransu na kuma tarar da wani da ke gudanar da sana'arsa a bakin rafin ya kuma yi min bayanin abin da ya gane wa idonsa. Sunana Jibrin Zakari ruwan ya zo da yawa da ma mutane suna maganan ruwan daga wani gari ne ma ya gangara zuwa nan garin din. me ka gane ma idon ka tunda an ce waɗansu sun rasu a nan. Ruwa ya fara zuwa yana aye kan titi. To masu taimako masu moto mutanen doma roka sun zo ana bai ɗari ɗari biyu ana yi da mutane kamar wanda su shiga cikin gari su mata guda biyu sun zo daga hanyar turan ba an ce su bai kuɗi a haye da su sun ce ba su da kuɗi ba su da su laliba su haye abin su haka ta wucin nan ruwa ja mu kafa to akwai masu wankin mota wujin nan dama wujin wankin mota ne guda ya shida har da shi asalin ciyaman namu shi ma fa ya shiga cikin ruwan nan to su guda shidan sun shiga ruwan gaskiya ruwan da yake ya zo da yawa su guda biyar daga cikinsu da kyar da kyar sun sha sun fita shi kuma asalin ciyaman namu karfi ya kare rashe haru ya tafi shi mutane uku ne jibrin zakari da ya ba da shawara wa mutane da su ɗauki matakan kare kansu ni da shawarar nan ba mutane hali dai allah na bai amma duk wanda yana da hali gaskiya ya kamata a bar ƙasar nan inda wani hali a je sama saman gari tudu a samu fili a siya ko da bai kai na yi ba dai na rufa asiri shi kenan. Shi ma Aliyu Ilele Gayam ya shawarci mutane da su kaurace wa gina gidaje a gaɓar ruwa. Zaki ga mutane a saman eh, hanyar ruwan, hanyar ruwan suna kai suna komowa. Kaga rayuwar nan da ran nan da Allah ya bamu nan babu ne zan yi wasa da shi ba. Wannan ke na mataki na farko. Zaki ga mutane wai suna kama hannun wasu suna so su ɗauke mutane su tsallaka da su hanya wannan ba shi ne ba ina son jawo hankalin mutane dan Allah dan annabi tunda gwamnati sun faɗa cewa wanda suna da gida kusa da bakin ruwan nan su wuce don domin ba mu san ran da ruwan zai zo ba ko ya zo cikin dare ko ya zo cikin rana ko ya zo ana bacci in ko haka ne ina jawo hankalin mutane wanda gidajen suna wannan wuri kar a ga laifin gwamnati ko laifin makota wa Allah a wa annabi a ha'aura kafin lokacin yanda za a iya samu eh, wannan damina ya wuce. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakari Zamani Alumaga ya ce bayan wayarwa mutane da kai da suke yi kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihar gwamnati ta shirya sayan kayayyakin ceto irin na zamani yanzu haka gwamnati tana shiri ana saya kayayyaki wanda za a taimaka ma wayan da ambaliyar ruwan ya same su wani lokaci ma zaka ga ruwa ya riga ya rufe gari wayansu suna zaune a kan itace ko kuma suna sun hau kan gidaje ne sun zauna saboda abin nan to duk kayayyaki da su kwale-kwale ne da abin buga ruwan da za a je a dibe su a gurin a kawo su inda za su sami zaman lafiya ana bi ana yi an zan shirya za a je a yi musu irin rumfuna ɗin nan a sa su a ciki a kai musu abin gaggawa abinci da duk wani abin alatun rayuwar da za su nema wanda zai dauki dan lokaci kafin wuraren nasu ya bushe kuma su sake koma duk wayannan suna na kasa shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar nasarawa kenan zakari zamani a Lumaga, zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya